السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا كامي وأشرين ده هدوغة وتر رمضان هجرا مائكي صلى الله عليه وسلم دهو ليلة أريه لثلاثين ده شدة كما شاء تياغ وتر بقي دهو بيد قوم شابير ومن شيء بدا تفسير القرآن من جرمة من تابع tafsirin mai yana gudana ne a cikin suratun nisa kuma muna bayani ne akan aya ta 126 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن في يتامى bismillahir rahmanir rahim mun riga mun ji tafsirin wannan ayar wato kalma bayan kalma muna bayani akan gabar ta farko da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa yastaftunaka fil nisa qulillahu yuftikum fihin a inda muke bayani akan fatwa matsayin fatawa a cikin addinin musulunci jiya mun ji ladubban mai neman fatawa wato shi wanda zai tambaya ta addinin musulunci waɗanda ladubba ake sanya ladabtu da su kuma a irin wannan halin da muke ciki akwai wajabcin mai ruku da waɗannan ladubban kasancewar tambaya tana ɗaya daga cin hanyoyi tabbatattu da ake bi domin samun ilimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin da aka ruwaito daga amir ibn sa'ad shi kuma ya ruwaito daga babansa ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce inna a'zama al-muslimina fil muslimina jurman lallai musulmi musulmin da ya fi girman zunubai a cikin musulmai ga baki daya rajulun sa'ala amma lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi mutum ya tambayar da Abin da asali ba haramun ba ne ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta sanadiyar tambayar sai a haramta wannan abu to wannan shi fi kowa girman zunubi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam amma al-imam al-khatib al-baghdadi rahimahullah ta'ala yace wa hadha al-ma'na qad irtafa'a bi mawt rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma wannan ma'anar ta kautun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu annabi sallama da ya faɗi wannan hadisin yana magana da sahabbansa واستقرت أحكام الشريعة كما هو كنسو كنسن شرعة سن تبتا فلا حاضر ولا مبيح بعده ba wanda zai halatta kuma ba wanda zai haramta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so daga wannan hadisin da manzon Allah ya ce wanda yafi girman zunubi a cikin al'ummarsa. shine mutumin da ya tambaya akan wani abin da asali ba haramun bane akan al'ummarsa ta sanadiyar tambayarsa sai aka haramta to wannan hukuncin ya kau ba wannan hukuncin yanzu abin da ya kau da shi shine rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam domin bayan annabi sama ya rasu ba za a saukar da wata aya ba ba za a saukar da wata aya ba sannan ba wanda zai zo ya sake halasta wani abin da ba halas ba ne ba zai kuma ba za a samu wanda zai haramta abin da asali ba haram ba ne manzala su sama ya yi masahabbansa wannan kashedin ne a matsayin abubuwa manzala su sama a hadisi hasan hasanun da ghairihi manzala su sama yake cewa inna allaha farada fara'iza. lalle Allah madaukakin sarki ya farlanta wasu abubuwa a matsayin farillai yasa ta tilas a yi fala tubayyi'uha kada ku tozarta su sannan wa hajja hududan man Allah madaukakin sarki ya sanya iyakoki sai a ce abu kaza ga abin da ake son a yi su fala duha kar ku ketara waɗannan iyakokin sannan wa harrama ashiya'a fala tantahikuha sannan Allah ya haramta wasu abubuwa kan ku ta waɗannan abubuwan da Allah ya haramta a matsayin alfarmarsa sannan wa takata an a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhatu anha sannan Allah ta'ala ya shiru game da wasu abubuwa bai yi magana a kansu ba malaman mu suna ce musu babu afwi kar ku yi bincike a kansu ba a tambaya akan irin waɗannan abubuwa to shine manzon sama ya faɗa musu wannan cewa inna a'zama al-muslimina fil na zurman rajulun wanda ya fi girman zunubai a cikin musulmai ga baki ɗaya shine mutumin da sa'ala an in lam yuharram li ummati fa hurrima min ajli mas'alati mutum yayi tambayar abin da da ba haramun bane a cikin babul afu yake Allah bai yi bayanin cewa halas bane ko haram kuma tuntuna ana yi a ilimin Allah ya san ana yi amma bai ce komai ba sai wani ya tambaya sai a ce a wannan abin ya zama haramu ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'in tubda lakum tasu'ukum shine wannan saboda irin wannan tambayar ta halatta a yanzu mutum ya tambayi wani abin da bai san hukuncinsa ba a faɗa masa kowane abu ne baka sanya za ka yi shi ba halas ne ko haram ya halasta mutum ya tambaya a kansa a yanzu tunda manzo Allah ta sama ya rasu ba za a saukar da wata aya a haramta wani abu ba dukkan wani abu da za a yi sai dai a faɗa cewa Allah ya haramta shi ko Allah ya manzo Allah sama ya haramta shi ko Allah ya halasta shi a cikin alqur'ani ko manzo Allah sama ya halasta shi wannan ita ce ka'ida al-imam al-khatib al-baghdadi rahimahullahu ta'ala ya ci gaba da bayani a cikin littafin sa al-fiqh wal mutafaqqih yace wa amma tahrij umar fi su'ali amma lam yakun amma sayyidina umar da ya rika matsawa ya rika ta doka akan cewa ka a rika yin tambaya akan abubuwan da basu afku ba sannan wa la'anuhu man fa'ala zalika sannan sayyidina umar ya tsine ma mutumin da ya rika tambayar abin da bai afku ba fa yahtamilu an yakuna qasada bihi su'ala ala sabil at-ta'annuti wal mughalata abinda sayyidina Umar yake nufi ya hana ai irin wannan tambayar ne in tambayar ta zama ta izgilanci idan tambaya ta zama ta izgili da ƙure to sayyidina Umar ya hana a yi ta har ma ya yi la'ana ya tsinuwa a game da wanda zai yi irin wannan tambayar. ba ta da kyau la ala sabili ba mutum ya tambaye bane dan ya san hukuncin fiqh amma in yayi tambayan ne dan ya san hukuncin fikihu to babu laifi wabtigha'il fa'ida da kuma neman fa'ida ولهذا ضرب صبيغ بن wani ونفاه shi yasa sayyidina Umar ya bigi wani tabi'i da ake ce masa Subairu dan As kuma ya kore shi daga garin Madina wa haramahu rizqahu wa ata'ahu sannan abinda ake bashi na baitul mali sayyidina umar yace ka a sake bashi lamma sa'ala an hurufin min mushkilil qur'an saboda ya zo yana tambaya daga cikin harfofi waɗanda ake ɗaukar su a matsayin mushkilil qur'an irin su alif lam irin su alim yazo yana tambaya dan ya kawo hatsaniya a garin madina sayyidina umar yasa aka bulale shi bayan an masa bulala sannan sayyidina umar yace ya bar garin madina aka kore shi daga garin madina bayan an kore shi daga garin madina sannan kuma abin da ake bashi daga baitul mali na tsauni da gwamnatin musulunci take ba masu rauni ta ce umar ya ce ka a sake bashi saboda ya zo ya yi tambayar da za ta kawo hatsaniya a cikin al'umma فخشي عمر أن يكون قصد بمسألته ضعفاء المسلمين في العلم سيدنا عمر يا فهمت أتنبير دا صبيغ بن عسل يزو يناي zai iya shafa kwakwalen masu rauni a cikin musulmai sau da aka sai na umar ya ce a kore shi kamar yadda imamu malik ya kori wannan mutumin da ya zo yana tambaya akan ya istiwa wai ya Allah ya daidaita akan al'arshi sai na al malik rahimahullah ta'ala ya fatattake shi daga majalisinsa ya kuma ce dan bid'a ne shi mai son zuciya to irin sani na sayyidina umar da ya masu bairu Liyuki fi qulubihim at-tashkika wat-tadlil bi qurani saboda zai zo ya jefa a cikin zuciyarsu su zama suna da shakka ya sa musu ɓata a game da abin da ya shafi alkur'ani ya kautar da su an nahaji tanzil daga abin da aka saukar da alkur'ani a game da shi so daga duk abin da za a yi tambaya a kansa kamar yadda aka faɗi jiya ya zama ba zai fa'idantar ba a addini to bai halarta mutum ya wannan tambayar ba tambayar da duk ba ta da amfani a cikin addini mutum ba zai karu a addini ba ba zai amfani a cikin rayuwa ba to shari'ar musulunci ba ta yarda da irin wannan tambayar ba ba a santa sannan wasarfihi sarfihi an sawabil qawli fihi ila at-tawil kuma ya kautar da mutane daga abin da yake daidai na fassara alqur'ani zuwa abin da yake batacciyar fassara ce ومثل هذا قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عنه والذم لفاعله ان wannan hadisai sun zo manzon sama yayi hani game da irin waɗannan tambaye tambayan wanda ba su da fa'ida sai dai su rudar da kwakwalen masu rauni to bai halatta mutum yayi su ba a cikin addinin musulunci ba su da kyau mutum ba zai sami ilimi ba in yayi su sai dai ya haifar da fitina a tsakanin musulmai to yin wannan tambayar ba ta da amfani wannan abin da ya shafi wasu daga cikin ladibban mai tambaya kenan ana tsammanin duk lokacin da za ka yi tambaya a game da addinin musulunci to ka yi tambayar take da fa'ida tambayar da za ka ƙaru me hukuncin kaza a faɗa maka halas ne ko haram sunna ne ko bid'a wajibi ne ko makaruhi ne ko haramun ne ko ko mubahi ne irin waɗannan tambayoyin ya halatta a yi su a cikin musulunci amma duk tambayar da idan ka gama ba za ta amfanar da mutane a rayuwar duniya ba ba za ta amfane su a cikin rayuwarsu ta addini ba to in wannan tambayar shari'ar musulunci ta hana ta a matsayin mutum na musulmi ana buƙatar ya nisanci in waɗannan tambayoyin ya yi makansa tarbiyyar yin tambaya wacce za ta fa'idantar da shi girman al'amarin fatawa a cikin addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin sayyidina Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu da malamai da yawa suka ruwaito shi annabi sama yana cewa al-ulama warasatul anbiya malamai magadan annabawa ne al-imam an-nawawi a cikin littafin sa adabul fatwa da ya kawo wannan hadisin sai yake cewa fa asbata lil ulama'i khissisatan a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar malamai wata siffa da take bance su faqu biha sa'iral umma da wannan sifar malamai sun fi kowa a cikin al'umma malaman addini sun fi kowa a cikin al'umma limahum limahum bi sadadihi min amril fatwa saboda abin da suke cikin sana al'amarin fatwa su ake musu tambaya su ba da amsa yuwaddihu tahaqquqahum bidhalika wannan na nuna yadda malamai suke yin nutsu a wajen bincike domin su yi bayani ga mutumin da ya zo yana neman bayanin addini har wannan ba karamin al'amari ba ne walidhalika qila fil futiya saboda haka ne aka ce ma fatwa innaha tawqi'un anillahi tabaraka wa ta'ala fatawa sigineta ake yi ana wakilta Allah ana sa hannu ne idan malami ya zo aka masa tambaya ta addini sai ya bada amsa to kamar ya wakilci Allah ne a wajen bada amsan nan a aikin gwamnati ko kuma bayanan ofis idan wanda ya cancanta ya sa hannu bai nan sai wani ya cancanta ya wakilce shi idan ya sai ya sa f ko ya sa for fowa ne sai ya sa hannu to irin wannan haka ake ma Allah duk ranar da malami ya ba da fatawa aka masa tambaya me hukuncin kaza addinin musulunci sai ya bada amsa to kamar ya wakilci Allah ne ya sa hannu a makwafin Allah shi yasa al-imam al-qayyim ya rubuta littafin sa ilamul muqiin an rabbil alamin ilamul an rabbil alamin sanad da masu sa hannu a makofin Allah ya sanar da su ya rubuta littafin nan ya faɗa musu ladubban su da sharɗan su da ƙa'idojin su ba da fatawa al'amari ne mai girma magabata sun kasance idan aka zo aka maɗaya tambaya sai ce a'a ku je wajen wane ya fi ni sani shi kuma a ce ya ce aje wajen wane ya fi shi sani shi kuma a ya ce aje wajen wane ya fi shi sani haka sai a yi zagaye da fatawa a tsakanin mutum goma sai ta dawo wajen wanda aka masa tambaya na asali sannan sai ba da amsa haka suke yi al'imamu malik rahimahullahu ta'ala ya kasance sai a masa tambaya goma bai wuce ya ba da amsa biyu ba a cikin tambayoyi goma sai ya faɗi biyu sai ya bada amsar biyu guda takwas sai ce la adri shi yasa suke cewa man akhfa qawla la adri faqad usibat maqasidu duk mutumin da ya kasa faɗin ban sani ba to hakika wannan an riga ya kashe kanshi da kansa ya yi kirari ya daba ma wuyansa wuka ya halakar da kansa so daga malami sai ya zama ya saba da faɗin la'adari ban sani ba ɗaya daga cin malaman kuratan almajirin al'imamu malik ne ya taɓa taro tambayoyi masu yawa ya taso daga garin Khurasan garin Khurasan ɗaya daga cikin ƙasashe ne ɗaya daga cikin garuruwa ne da suke Iran a yanzu ina cikin biladul Iraq ya taso daga garin Khurasan ya zo har Madina ya zo da tambayoyin mutanen garinsu in yi ma imamu Malik tambaya sai imamu Malik ya ce la adari aka ce ga baki ɗaya a tambayoyin da ya masa to ana jin ya ba shi amsa kashi goma sha biyar ne a cikin ɗari kashi tamanin da biyar sai ce masa la'adari wannan malamin ya ce ya wailata ataitu ila a'lam fa المدينة وسألته فقال لا أدري فلا أدري إذا ذهبت إلى أهل خراسان ماذا أقول له yace na zo wajen wanda ake ganin ya fi kowa ilimi a garin madina amma gashi yanzu na zo na masa tambaya sai ce la ban san idan na koma wajen mutane na mutanen kuratan me zan ce musu ba sai al Malik ya ce izhab ila ahli Khurasana fa qul sa'altu a'lama ahli al-Madinati fa qala a'lamu ahli madinati la sai ka koma wajen mutanen kuratan ka ce musu ka tambayi wanda ya fi kowa ilimi a cikin garin Madina ya ce maka ban sani ba sai me sai mai idan malami aka masa tambaya ce bai sani ba ya huta in ka ce baka sani ba ka huta har ma suna faɗa suna cewa la adri nisfu al in ka ce baka sani ba to ka faɗi rabin ilimi amma ka tambaya baka sani baka ce baka sani ba shikenan ka huta an ruwaito daga sayyidina ali yana cewa ma da ala nafsi in su'iltu an ma la a'lam an aqula Allah wa rasuluhu a'lam yace yana min dadi a zuciyata ya min sanyi a zuciyata in an tambaye ni abinda ban sani ba sai in ce ban sani ba Allah da manzansa su ne suka sani wannan ladabi ne da magabata suke da shi a yanzu yana ma mutanen mu wahala yana mana wahalar haka mutum a masa tambaya sai ce bai sani ba amma kuma yana ganin kaza ne ya ce bai sani ba amma yana ganin kaza ne kuma kila in ya bada amsan nan ba zai bada bane akan wata ka'ida ta ilimi akwai qawaid da ake da su na ilimi ana iya maka tambaya ka hango wata ka'ida ta ilimi ka bada amsa akwai qawaid da a cikin su sai ka fitar da mas'aloli dubu daya fiye da ma dubu to a ƙarƙashin wannan ka'idar za ka iya ba to shi bai da wannan ka'idar amma kuma sai ba da amsa ya ce bai sani ba amma kuma sai ce yana gani babban malami al-imam muhammad ibn al-munqadir yace inna al-alima bayna Allah wa bayna khalqihi falyanzur kayfa yadkhulu bainahu malami wanda ake zuwa a tambaye shi fatawa to yana tsakanin Allah ne da mutane sai ya lura ya zai tsaya tsakanin Allah da mutane malami yana tsakiya ne tsakanin Allah ta'ala da mutane kai ne kake tsakaninsu malami shi yake tsakaninsu sadaka al-imam Muhammad ibn al-Munkajir rahimahullah ta'ala yace saboda haka malami sai tsaya ya kalla ya nazari ya tunani ya ga wani matsayi zai aje kansa shi yasa a shirin Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala yake cewa malamai kala uku ne masu ba da fatawa kala uku ne akwai muftil milla akwai muftil umma sannan kuma akwai muftil daula muftil milla shine malami na Allah wanda an masa tambaya ba ruwan shi da wanda ya ji daɗi da wanda zai ji daɗi wanda zai ji daɗi wanda ba zai ji daɗi ba abinda Allah yake son ya faɗa shi zai faɗi ya rage na wanda ya ji in ya ji abin da aka faɗi ya yi daidai ya aiki da shi in bai ji ya masa daɗi ba a cikin zuciyarsa shi kenan shi ya sanin makansa amma dai shi dai malam ya sauke nauyinsa shi na ke ce masa mufti almilla akwai mufti daula shi wannan aikinsa shi ne mai zai daɗaɗa ma gwamnati rai abin da gwamnati take so shi za a yi duk abin da gwamnati take so shi za a yi wannan haɗarinsa na da girma babban hadari yake da shi sannan akwai muftil umma shi kuma me zai yi ma mutanen gari ya daɗaɗa musu rai me zai faɗa ma mutanen gari su ji daɗi in abu ya shafi mutanen gari ba zai faɗa musu gaskiya ba in kuma abu ne da zai a faɗa musu su kabbara su ji daɗi sai ya faɗa musu to shi wannan ya fi haɗari domin malamin gwamnati akan gano shi da wuri amma malamin al'umma mai neman shi mutane ke son su yadda da shi ba cika gano shi da wuri ba kuma halakar shi ta fi yawa ya fi halakar da mutane ya fi batar da su shi sa lokacin da ake ma malami fatawa ya kalli mai Allah ke so ya ba da fatawa akan wannan ba ruwan shi da kowa tare da lura da masalih da mafatih in ya ba da fatawan nan wace maslaha za a sama in ya ba da fata wannan wace mafsada za ta jawo sai ya kalla me yafi sai ba da fatawa wannan ita ce ka'ida ku duba fa girman ayan nan fa Allah ne da kanshi yace yana bada fatawa yastaftunaka qulillahu yuftikum wa yastaftunaka fin nisa san kuma yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala Allah da kansa yake bada fatawa ashe ba karamin aiki bane sahal bin abdullahi tustari ɗaya daga cikin manya-manyan bayan Allah rahimahullahu ta'ala yana cewa man yanzu man arada an yanzu ra ila majalisin anbiya alaihi musallamu duk wanda yake son ya kalli kujeran annabawa fal yanzu ila majalisin ulama to ya kalli kujeran malamai in kana son ka gane kujeran annabawa to ka kalli kujeran da malamai suke hawa ta fatawa wannan kujerar annabawa ce suke wakiltarsu ranar da ba annabi to sai malami ya ji dulu, al'imam sahal bin abdullahi tuskar ya ce sai ka ga mutum ya zo Kulu sai ce ya fulanu ya wane ya malam ايش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا me za ka ce game da mutumin da ya zo ya rantse ya ce matar shi kaza da kaza fa sai malamin nan ya bada amsa ya ce tulliqat imra'atuhu matar shi ta shakku wa hadha maqamul anbiya fa'rifu lahum dalika yace wannan matsayin annabawa ne ba da fatawa ka ce auren wane ya mutu ka duba fa girman abin auren wane ya mutu matar shi ta shakku ba karamin aiki bane to wannan matsayin annabawa ne sahal ibn abdullahi tustari yace ku kalli wannan matsayin na malamai ku kalli wannan matsayin na malamai babban matsayi ne haɗari sannan su kansu malamai matsayi ne mai haɗari suke ciki a maka tambaya a ce kaza ka ba da amsa to haɗari ne babba al'imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa la ya hillu li ahadin baya ya halatta ga wani mutum Yufki fi dinillahi azza wa jalla da zai zo yana ba da fatawa a cikin addinin Allah illa rajulan arifan bi kitabillah sai wanda ya san alqur'ani kun ji sharadin sa na farko sai ya san alqur'ani binasikhihi wa mansukhihi wata aya ce ta goge wata wata aya ce aka goge sai malam ya san wannan ayoyin da suka goge wasu sai ya san su akwai ayar da aka saukar da ita da yanzu kuma an saukar da wata ta goge waccan to ya san su wadda aka goge ita ake ce mata mansuha wacce kuma ta goge ita ake ce mata nasiha wacce aka fara saukarwa ita ce mansuha wacce aka saukar da ita daga baya ita ce nasiha to sai malami ya san ta bincike ne mai girma malamai suka rubuta littafai sosai manya-manya akan annasikh wal mansukh al imamu suyuti yana faɗi a wani baitin sa yana cewa qad aktsara an-nasu fil mansukh min adadi wa adkhalu fihi ayin laysatun ayan hasaru ko tanhasiru yace fa haka tahrira ayin la mazida laha 20 harraha al-huzzaq wal hubahu yace qad aktsara an-nasu fil mansukh min adadi malamai sun tattauna sun yawaita bayanai a game da ayoyin da aka goge da ayoyin da suka goge su wa adkhalu fihi ayan laisa tanhasiru sannan suka shigar da wasu ayoyin da ba za a iya iyakance su ba sai ce fa haka tahrira qawlin yace gashi zan tace maka magana la mazida lahu ba ba ƙari akan wannan yace 20 harrar hal huzzaq wal hubar yace ayoyi 20 ayoyi ashirin aka goge a cikin alkur'ani kuma duka sai da ya lissafo su to malami ya san waɗannan ayoyin sannan zai bada fatawa sharaɗin farko ce nan annasikh wal mansukh yata'allaqu bil qur'an yana da alaka da alqur'ani sannan annasikh wal mansukh akwai a cikin hadisi domin akwai hadisan da manzon sama ya faɗe su daga baya kuma ya zo ya faɗi wasu suka goge su to duk wanda zai bada fatawa sai ya san ilmun nasikh wal kun ga babban aiki ne wa muhkamihi wa mutashabihihi sannan wanda zai ba da fatawa shine wanda ya san muhkamul qur'an ya san mutashabihul qur'an ya san muhkamul hadith ya san mutashabihul hadith muhkamul qur'an ayat da ma'anarta a fili take ba ta bukatar wani tafsiri na waje da kanta ta fassara kanta ita ce ake ce mata aya muhkama a wani tarifin aya muhkama ita ce dai nasikh wa abin nan nasikh din sannan mutashabih aya wacce take mai rikitarwa akwai sabani a game da fassararta to ya san wannan wa tawilihi sannan ko malamin da zai ba da fatawa a musulunci in ji al-Imam Shafi'i rahimahullah dole ya san fassara al-Qur'ani wa tanzilihi sannan ya san me aka saukar a alqur'ani yaushe aka saukar ya san mace ya san madani ya san laili ya san nahari ya san safari ya san hawari wace aya ce aka saukar da ita a makka wace aya ce aka saukar da ita a madina wace aya ce aka saukar da ita manzon sama na zaune a gida wace aya ce aka saukar da ita manzon sama na tafiya wace aya ce aka saukar da ita manzon Allah sallama ana lokacin sanyi wace aya ce aka saukar da ita lokacin zafi duk wannan mutum sai ya san su wa maciyihi wa madniyihi kun ji ko ya san ayan maka ya san ayan madina ya ake gane ayoyin maka ya ake gane ayoyin madina malamai duk sun yi bayani kansu ayoyin makka su tarin suna bayani ne akan aqida tauhidi gyaran ɗabi'a su kuma ayoyin madina ayoyi ne da suke bayani akan fikihu hukunce hukunce sannan ayoyin madina sun fi tsawo ayoyin maka za ka gansu 'yan gajeru sannan dukkan ayar da ka kalla a ciki to 'yar maka ce duk ayar da ka ganta akwai kalla akwai 'yan maka ce ba 'yan madina ba ce sai daga cin malamai na cewa wa ma nazalat kalla bi yasri ba fa'alaman wa lam ta'ti fil qur'ani fi nisbihi al a'la kalla ba kalla a cikin ayar da aka sokar da ita a madina duk ayar da kaga kalla innaha kalimatun huwa qailuha to aya ce yan makka sannan walam ta'ti fil qur'ani fi nisbihi al'ala sannan sama can tun daga bakara har zuwa kahafi babu kalla sai a sai a maryam aka samu kalla shine walam ta'ti fil qur'ani fi nisbihi al'ala babu kalla tun daga fatiha har zuwa ka hafu sai daga maryam zuwa nasi a nan kalla take to ga irin waɗannan ƙa'idojin wajibi ne mutum ya san su kafin ya bada fatawa a cikin addinin musulunci wa ma da bihi sannan me ake nufi da waɗannan ayoyin ya san su sannan me a cikin su me ake nufi da su wa fi ma unzila sannan akan me aka saukar da waɗannan asbabun nuzul kenan ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باين يا سان القرآن سنة يا حديث me ba fitawa fa sani in akwai dokoki akwai ka'idoji kasashen da suke da ka'idoji suke da dokoki duk ba a samun irin talaladiyar da mutum yana wajen mai shayi sai a masa tambaya akan addini tambaya mai girma tambayar da sai an tara ahalu badri kawai sai ba da amsa wani ma ya zage tsire kawai ya zage tsire zai ci ko ya ɗau balangu zai ci kawai sai a masa tambaya addini ne za ci sai kawai ba da amsa kuma zai jin damuwa wala ya kafa kubaha ya ba da fatawa kuma ya je ya kwanciya shi a gida lafiyar shi kalau to magabata suna jin damuwa idan aka musu tambaya addini hankalinsu tashi yake sai na umar radiyallahu ta'ala anhu in aka masa tambaya bai santa a cikin alkur'ani bai santa a cikin hadisi ba to jama'a ahla badr duk mutanen da suka je yakin badar su sha wani abu to sai ce a nemo mushi su waɗanda suke da rai su zo su zauna domin a tattauna a fitar da mas'ala a bada hukuncinta haka sayyidina umar yake da Shi ne sai ce wa bin nasikh wal mansukh shi ma ya san nasikh da mansukh ɗinsa wani hadisi ne goge wani wani hadisi ne aka goge sannan wa ya'rifa min alhadisi ma arafa min alquran sannan ya san duk abin da yake da alaka da qur'ani abin da ke da alaka da hadisi irin abin da ya sani wanda ke da alaka da alqur'ani bincike binciken hadisi to shi ma ya san su sannan wa yakunu basiran bil lugha sannan ya kasance masanin lugar larabci ba larabci ba za ka iya ba da fatawa ba ba za ka zo kawai ka rika buɗe littafin turanci na islamic studies ko littafan shari'a da aka rubuta da turanci ka ce da su za ka rika ba da fatawa ba a'a dole ka zama kana da kai tsaye kana da damar da za ka ɗau ƙur'ani ka karanta hadisan manzo sama littafan fikihu ka karanta da kanka ka iya gane me ake nufi sannan mutum ya kai matsayin ya bada fatawa Kunna ba karamin aiki bane basiran bishiyar shi'ir sannan Imam Shafi yace har waƙe sai ya sanya larabawa domin waƙoƙin larabawa cike suke da fasaha suna taimakon mutum wajen lugar ta ce ƙarfi in kana son ka iya larabci sosai to sai ka karanta waƙoƙin larabawa alal aƙalli a ce ka karanta al sab'u ko al-mu'allaqatu tis'u wasu waƙoƙi ne da aka yi su tun kafin zuwan musulunci suke suke da fasaha ka san waka imrul qais ka san ta zuhayr ibn abi salama ka san ta eh, abin nan amr ibn ka san ta antara ibn shaddad duk mutum ya san su saboda ba wata ake yi ba likita zai rika hudda da jikin mutane ku duba yadda ake masa tirenin kwas ɗinsa babba ne an ce na dabbobi ma ya fi shan wahala shi fa dabbobi zai yi mu'amala da su amma kasancewar magan likitancinsa na dabbobi yana da alaƙa da mutane likitan dabbobi yana da alaƙa da likitan mutane domin akwai cututtukan da dabbobi suke ta sanadiyar dabbobi ake samun su eh, likitocin dabbobi su suke ganowa su ce to 'yan adam su hankali da kaza irin su ebola nan su waye da waye da waye to ku dube yadda suke shan wahala ana musu training wannan fa kawai wata kare jikin dan adam ne to wannan addinin Allah ne ake karewa amma shine kuma ya zama abun wasa kowa kawai shi kenan sai mutum ya zo duk abin da ya ga dama kullu man habba wa dabba sai ya kawai shi kenan ya yi abin da ya ga dama ba karamin aiki ba ne wa ma yuhtaju ilaihi lil ilmi wal qur'an sannan ya san abin da duk ake da bukatarsa na ilimi da alkur'ani sai ya san sa sai ya bincike mai zurfi ya karatu a gaban malamai sannan zai iya bada fatawa wa yasta'milu ma'a hadan insafa wa qillatal kalam sannan kuma ana son mai fatawa ya zama yana da adalci ba son zuciya yake yi ba kun ga dole ya zama mai takwa bayan ilimi dole ya zama yana da takwa yana da insafi duk wanda ya zo ya tambaya zai ba shi amsa da ta dace da shi duk tambayar da ta dace da shi shi zai ba shi amsa amsar da ta dace da shi shi zai ba sawa'un sarki ne shugaban kasa ne ya masa tambaya zai ba shi amsa tsakanin shi da Allah ya rage nashi ya rage nashi wata rana a ibn rabah ya shiga wajen sarki abdulmalik bin marwan bin al-hakam ɗaya daga cikin sarakunan banu umayya ya shiga wajensa shi kenan sai sarki ya ce ya a izini ya ce malam a za'u kai mana wa'azi sai ya ce usika bi abna'i muhajirina wal ansar sai yana maka wasiya ka kula da 'ya'yan muhajirai da 'ya'yan lansamu fa innaka wajatta nafsaka fi hadha al-mansibi min ajlihim ka sani ka samu wannan matsayin ne ta sanadiyyar yace thumma ma yace fa'altu na aikata haka an riga an yi an riga malam wannan an riga an yi yana nufin ko da dai ba a yi ba wato an ji magana an karba yi ya ce za ce ra'i afradal muslimina ce ka kula da ɗaiɗaikun musulmai ka ba su haƙoƙinsu ka kula da talakawansu ka gyara musu titunansu ka musu kaza ka musu kaza ya ce yace sai me shi shikenan sai ce to ai nan da abin da kai ka faɗi haƙƙin wasu ne kaifa sai ce mali hajatu mali hajatun fi insani ce ba ni da wata bukata a wajen wani mutum alaga ta malam ka faɗi bukata kai sai ni ba da wata bukata sai a wajen Allah Shi kenan sai ya juya ce assalamu alaikum zai tafi da ya juya zai tafi sai Abdul bin Marwan sai ce inna hadha lahu su'udadi inna hadha lahu su'udadi yace kai wannan shine babban matsayi wannan shine babban matsayi haka malamai suka da ba sa jin tsoron kowa duk maganar da ta cancanta ta gaskiya su faɗi za su faɗi ba shi fatawa shi ke da ya to ya kasance yana da insafi insafi adalci kakka bambanta tsakanin wancan da wancan talaka ya tambaya sai a bashi amsa daban mai kuɗi kuma ya tambaya sai a bashi amsa daban a a faɗa masa gaskiya kowa a faɗa masa gaskiya domin ranar lahira za a zo da mutum a cimimiye ne sannan kuma wa killatar shala sannan ba a san mai fatawa ya zama mai yawan surutu ba a san mai fatawa ya zama mai yawan surutu abin da ke da buƙatar bayani a yi bayani wanda kuma baya buƙatar sai an tsawaita bayani ka a tsawaita shi ce wa yakunu ba'da zalika ba'da hadha mushrifan ala ikhtilafi ahli al sannan ko bayan haka ya zama masanin sabani sabanin da manya-manyan malamai suka yi kafin shi ya san su ya san wannan sabanin wa yakunu lahu qari'atun qarihatun ba'da hadha sannan ya zama yana da kaifin kwakwalwa ya zama yana da kaifin kwakwalwa hangen nesa wa in kana hadha hakaza falahu an yatakallama wa yufti fi halal wal haram al-imam shafi yace idan mutum ya cika waɗannan sifofin da aka lissafa to ya halatta ya bada fatawa وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي أما إن بكي هكذا to bai halatta ya bada fatawa ba amma a babin shi na ilimin sa fannin da ya sani to sai ya karantar da mutane amma kai ya rika bada fatawa addini za a masa tambaya kan rabon gado za a masa tambaya kan kasuwanci za a masa tambaya kan aure za a masa tambaya kan sallah za a masa tambaya kan zakka kun ga waɗannan wasu fagage ne masu faɗi da sauran abubuwan da ba a lissafa ba duk ana buƙatar malami ya zama yana da bincike mai zurfi a game da su sannan ko matsalolin zamaninsa abubuwan da suke faruwa a zamaninsa ya san su akwai abubuwan da suke faruwa ana ce musu annawafil ana ce musu almustajiddat sababbin abubuwa da suke faruwa to malami ya san meye matsayar malamai waɗanda suka fi shi ilimi a game da su amma mutum tambaya game da wankin ciki da ba a yi a ma mutum tambaya a game da ƙwaya ko allurar da ake ma mutum a asibiti idan za a masa aiki fanatesiya wacce za ta kawo masa da hankali ta halasta ko ba ta halasta ba duk irin waɗannan matsalolin ka dawo matsalolin da suka shafi mu'amala ta dukiya irin su insurance insurance kala kala ta lafiya eh, ta kaya ta rai duk gasu nan suna da yawa mu'amaloli da ake yi na banki mutum ya san hukuncinsu to sannan zai bada fatawa Allah ka tsare mu al-imamu ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala yace yanbaghi lirrajuli yace ya wajaba ga mutum idza hamala nafsuhu ala al-futiya in ya dauki kansa yace ya yadda zai rika amsa fatawan mutane an ya kuna aliman da sunna sai ya san hadisai duk wanda ya yadda ya zama mai bada fatawa sai ya zama malamin hadisi sai ya zama ya san hadisai aliman bi wujuhil qur'ani sannan ya san fuskokin alqur'ani fuskokin alkur'ani suna da yawa ya san mantuki ya san maf'umi ya san am ya san khas ya san mutlaq ya san muqayyad duk wannan ya san suna alkur'ani aliman bil asanid sahiha ya san isnadai sahihai waɗanne ne suka inganta wadanne ne basu inganta ba wa inna ma jaa khilafu man khalafa li qillati ma'rifatihi bima ja'a an nabi sallallahu alaihi wasallam yace sabanin da kaga ya yawaita a tsakanin mutane ya faru ne saboda karancin sanin abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnoni da hadisai shi ya jawo ake ta samun sabani ake ta rigici ake ta rigingimu sannan kuma wa qillati ma'rifatihim bi sahiha min saqiliha sannan kuma da karancin sanin wani hadisi ne sahihi wani hadisi ne ba sahihi ba to da ka abu ne mai girma fatawa babbar aba ce shi yasa Allah ta'ala ya ce mana wa yastaftunaka fin nisa Allah ya ce qulillahu yusikum fihin Allah da kansa yake bada fatawa so da ka duk wanda ya zo yake wakiltar Allah zai yi bayanin abin da Allah ya ce na hukunci to wajibinsa ne ya zama yana da sharɗan da zai ba da wannan fatawa in ba haka bai kama mutuncinsa tun a duniya kafin a je lahira idan mutum ya zama yana ba mutane fatawa wadda bata dace ba to zai yi irin ta alhaji imamu ne sai irin ta alhaji imamu zai yi kafin zuwan malam zirke zirke nan muhammad ya ta cin burgan mutane ranar da asirinsa ya tonu shi kenan kuma sai abu ya lalace sun san alhaji imamu shi ba abin da ya haddace sai mu da hammata kuma ya zo gari ya ta cin burgansu sai ga malam jirka ya zo shi ya haddace qur'ani ya ya san qur'ani ya san zabura ya san attaura ya san injila ya san lawali ya san sani ya san risala shi kuma ma alaji alaji imamu ba abin da ya sani sai sai abin nan sai mudhammatan ita yake karanta musu shine liman shine mai bada fatawa hmm? ko kuma in wanda malam malam malam hariri ya bada da su a cikin mukamarsa shi ma da ya so ka gari shi abu ɗaya haddace irin yadda malaman fiqhu suke cewa fihi ƙaulani to shi abin da ya haddace kenan to duk tambayar da aka masa sai ya ce fihi qaulani eh akwai maganganu biyu a game da matsalar haka kowace tambaya aka masa sai ya ce fihi qaulani in ka zo ka ce Alagatu malam wani ya zo ya ce Alagatu malam sai ya ce ya saki matarsa saki uku sai ya ce bihi kaulani shi akwai maganganu bi game da haka to da me da me fi kaulani shikenan algatu malam sai ce ni ne ne sallah amma sai na manta a raka a karshe ban yi sujada ba me hukuncin sallah ta sai ce bihi kaulani kawai bihi kaulani ya sani shine ran nan aka yi wani bakon malami babban malami a garin shikenan da ya zo wajen malamin nan ya zo ya sauka a garin ya ga ana ta wannan badakala ana ta wannan hauragiyar komai fihi ne ce kai to kuma babban malami ne shine limamin gari shi yake komai shi yake sallah a sallan ma kaula ne yake karanta musu ayi ruku ayi sujada a sallar in an zo sallama ce fihi kaulani fihi kaulani shine karɓaɓɓen malami a garin idan ya je wajen sarki za a zaka hassada ce dama an ce malamai suna da hassada ko haka ake ba da labarin an ce wai shedan ya ya baje kolin wasu abubuwa da ya buba da akwai hassada akwai girman kai akwai waye ko da rowa rowa masu kuɗi suka kwasa wai hassada malamai suka kwasa girman kai kuma sarakai suka kwasa an ce wai haka shedan ya kaso a faranti waɗannan kuma duk suka kwashi kasansu haka ake ba da labari <laughs> to kaga za a ce haka to shi kenan ce kai wannan fitina fa yanzu ya za a yi ta sai wata rana sai ya ce masarki yana son a tara za a yi su gana da mutanen gari da malamai da malamin garin da shi da mutanen gari shi ke nan zuwa aka zo aka zauna tun da wancan ne babban malami aka kafa masa karaga ya zauna ya sha daga malam ina da tambaya ma an danya abubuwa halillahu ilahun wahidun shin Allah ɗaya ne algatu malam sai malamin ne ce fihi kaulani ku ji fa shin Allah ɗaya ne wai fihi kaulani Allah ɗaya ne shin halillahu ilahun wahid shin Allah shi kadai ne tantance abauta masa sai fihi kaulani kaga magana ta lalace a ce fihi kaulani to qaulu man wa qaulu man wa ayyuhuma yakunu sahihan wa ayyuhuma yakunu fasidan to yin wannan Allah ka tsare mu Allah ya gafarta mana Allah subhanahu ta'ala ya shiryatar da mu ya albarka a cikin rayuwar mu ya tsare mu daga talalaciyar zamani akwai abubuwa guda biyu tambayoyi da kuma abin nan don Allah malam yaya matsayin mutumin da iyayenki suka tilasta masa da ya saki matar shi yaya hukuncin yake a musulunci malamai sun yi saɓani amma ba ba bihi kaulani ba ne akwai hadisin sayyidina abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala huma yana cikin littafan sunna da yawa gaba gaba sahihul bukhari ya auri wata mata sayyidina umar ya ce sake ta ya kai kara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sai ya ce a baka kai ma babanka biyayya to malamanmu na hadisi da malaman fiqh suka zo sai suna sharhin wannan hadisin sai suka kasu gida biyu wasu suka ce wajibi ne idan baban mutum ya umarce shi ya saki matarsa ya sake ta yana ɗaya daga cin hakkin uba a kan ɗansa in ya ce bai san ya zauna da wanci ko dole ne ya masa biyayya ya sake ta suka ce doron wannan hadisin zahirin hadisin nan abin da yake hukuntawa ke wasu kuma malamai suka ce a'a za a duba shi akwai dalilin da yasa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce sai ya take ta sayyidina Umar ya fi shi ilimi ya fahimci cewa cutar da shi take yi a addinance da haka shi yasa ya ce sake ta manzo Allah sallama kuma ya ce masa ya masa biyayya to a tsakiya dukkan lokacin da baban mutum zai ce ya saki matarsa za a duba a gani in tana cutar da shi a addini mace ce mai kyau so da haka kullum ana kiran sallah sai tsaye ta kallanta har a gama sallah ba zai je sallah ba azumi ya zo baya yin azumi jiya ake ban labari a gida an yi ma wani malami tambaya a talabijin wani ya rubuto wasiƙa wai an masa sabon aure wai ya sha azumi tara kullum duk ta rawai da ya dawo gida sai sai yarin matar ta rika jan shi da wasa sai ya sadu da ita sai ya sha azumi tara shine malamin ya bashi fatawa cewa sai ya yi kowanne sai ya masa sittin sittin shine ya sake rubuta tambaya zuwa ga wancan malamin shine wannan malamin malami na daban kenan na ƙarshe shi ne zai ke cewa ai yayi daidai wannan malamin Allah ya saka masa da alkhairi fata wadda ya kamata ya baka kenan wannan ita ce fata wadda ya kamata ya baka to kaga irin waɗannan matan sai baban shi ya ce masa ya sake ta tunda ta zama masa fitina halakar da shi za ta yi to a nan wajibi ne masa biyayya ya rabu da ita hakanan idan tana cutar da shi cutarwa ta zahiri ba a addinance ba a rayuwa shi kuma ayi a baban shi ce mishi sake ta to anan ya masa biyayya wannan shi ne wannan ita ce magana ta fi karfi da mafi yawancin malamai suka tafi a kai. amma haka nan saboda baban bai santa haka nan kawai ana zaman lafiya haka nan kawai sai ce sake ta malamai suka ce ba zai masa biyayya ba domin saki ba abin so ba ba alkhairi a cikin so so rusa al'umma saki saki ba alkhairi ba rusa al'umma yake yi kuma shine akhirud dawa'i sai idan ba yadda aka kiya sannan za a ce a yi saki sannan shine abin da shaidan ya fi so mun karanta wannan hadisi shaidan abinda ya fi so kenan a yi saki a ce wani ya saki matarsa to cikin ƴaƴan shaidan ko jikokinsa ko yaransa da yake turawa su je su batar da mutane wanda ya zo ya ce bai gushe yana zugawa da ba har sai da ya saki matarsa to shine shaidan ke jinjina masa ya ɗauki kambinsa ya ɗora masa ya ce kai ne za ka gaje shi ya ce shi zai gaje shi kaga saki bala'i ko da ba zai masa biyayya ba gaskiya fi sabilillah a nan amma a irin wancan ne zai masa biyayya shi kuma ya ji tsoron Allah shi ake son a cika domin da wuya ka iya gano abin da babanka ya gano ya yi shekaru da ka kila in suna tare ba ta rasu ba ko kuma ba su rabu ba duk zai iya faruwa ya ga abubuwan da kai baka gansu ba na zamantakewa aure to in ya ce ka sake ta kuma aka tabbatar da cutar da kai take ko a addini ko a rayuwa to anan zaka masa biyayya Allahu alam wannan wata takarda ce wata mata ta rubuta da lambar ta a ƙasa abinda take cewa ta ce do Allah tana da ɗa ɗan nata kuma sai Allah ya jarrabe shi da shaye-shaye to bayan Allah ya jarrabe shi da shaye-shaye suna ta ƙoƙari ita da baban shi yanzu Allah maɗaukaki ya sa ya fara shiryuwa to kuma tana son koma makaranta shi gaba da karatu shi ma yana son haka amma ba su da halin da za su ɗauki nauyinsa shi ne suka ce ta ce in akwai wanda zai iya tallafa musu to gashi ta ba da lambar ta a ƙasa zan ban hukumar masallaci su sai su bincikensu in akwai wani abu da ya kamata a yi sai a yi a game da haka a ceto al'umma duk mutumin da ka ba shi ilimi ka karantar da shi ka gama komai a rayuwarsa duk mutumin da ka tallafa masa ya ilimi ko kai ka karantar da shi ko ka taimaka masa ka ba shi dukiya ka gama da shi a rayuwa ya rage kuma nashi kuma ba a tsammanin ya je ya lalace inda ya samu sahihin karatu duk bannar da ake yi a cikin al'umma in ka koma za ka ga mafi rinjayen abin da ke jawo ta jahilci ne in ba jahilci ba rashin kuma samun sahihin ilimi an yi karatun amma karatu ne wanda yake ba da inganci mara amfani wata fahimta aka je aka dora ma mutane wadda za ta halakar da su to mu rika sa ma kanmu irin waɗannan ka'idojin mu rika tallafa ma waɗanda suke da rauni a cikin mu mu zama muna da tsari a game da irin haka ana tallafa ma waɗanda za su yi karatu duk mutumin da ka taimake shi ya karatu shi kenan shi ma kuma nan gaba na buga misali da abin nan islamic development bank abin da suke yi za su baka scholarship da sharaɗin kai ma idan ka gama makaranta ka samu aiki za ka rika tallafa ma bankin domin da irin wannan kuɗin ake tallafa ma wasu su su yanzu za ka iya lissafa ma mutanen da wannan bankin ya taimaka mawa suka zama wani abu a duniya banki ne da aka kafa shi babban su tana jidda duk da ya samu rauni saboda matsalolin nan na terrorism matsalolin da ake cewa na ta'addanci dama su da suka kirkiri wannan abubuwan sun yi ne don duk su kashe irin waɗannan abubuwa akwai hukumomi da da ake da su na ƙasashen laraba masu taimaka ma al'umma wasiƙa kawai za ka rubuta sai ka sha mamaki ka ga abin da za a ma amma yanzu babu ba irin waɗannan abubuwan duk an kashe su su haramai ne su hay'atul irata su banku taqwal islami ayyukan da suka yi ba za ka iya lissafa su ba a duniya kana iya zuwa ka ga jami'a katuwa duk su suka gina yin waɗannan hukumomin su OIC duk sun taimaka da jami'o'i hudu suka gina a duniya manya-manya ɗaya a Nijar ɗaya a Uganda ɗaya a Pakistan ɗaya a Malaysia su suka gina su amma yanzu jibe da ake tallafa ake tafiyar da makaranta. al'umman mu ta fahimci haka mu kanmu nan da zari akwai hayatul igasa mun suna da office ina suke sun zama tarihi ga sunan kusa da kofar kibo wajen ma ni yanzu ina ganin kamar rushewa yake rushewa hissiyan amma bulullukan suna ta rushe to mu dawo hankalinmu mu yi wannan abinda za mu yi kenan mu tallafa mu al'umman mu sai fitina ta ragu a cikin mu Allah shi kyauta sannan insha Allah ta'ala in Allah kai mu gobe za mu rufe tafsiri dama 25 za mu rufe Da haka daga gobe sai kuma Allah kai mu wata haduwar in muna da rai da haka wannan shi zai zama in an zo gobe za mu karasa fassarar wannan ayar da bayanan da suke da alaka da ita daidai gwaggwado sannan kuma sai a gabatar da jawaban da za a gabatar insha Allah ta'ala a amsa tambayoyi in akwai shikenan sai mu yi majuna addu'a mu yi majuna fatan sallah ta alkhairi wanda suke za su shiga itikafi su shiga itikafi wanda kuma ba itikafi za su shiga ba shi kenan su ci gaba da abubuwan da za su yi na rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimace mu ya yi mana jagoranci a rayuwa ya ba mu zaman lafiya a cikin ƙasarmu mu ya saukar da alkhairi a cikin kasar mu ya tsare mu daga fitinu dukkan wata fitina Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga gare ta Allah madaukakin sarki ya saukar da alkhairi a cikin kasar mu shugabannin mu Allah ya musu jagoranci Allah ya kara musu basira ya kara musu fahimta fahimta wa sallallahu wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk